Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 21 da 25 da mita 31 ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum cika birnin kace ke fatan kun wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa masu zanga-zanga nuna goyon baya ga Falasɗina Amurka na fuskantar barazanar jami'an tsaro. Donald Trump ya ce alkalin da ke jagorantar sa a New York mara adalci ne. A Najeriya babbar jam'iyyar hamayya ta kasar wato PDP ta yi kakkausar suka ga gwamnatin kasar ta jam'iyyar APC game da ƙarin albashin da gwamnatin ta yi. halin da ƙasa ta shiga a yau a ƙarƙashin mulkin waɗannan mutanen shekaru tara a tarihin Najeriya ya sanya 'yan Najeriya sun koma cikin halin ha'ula'i sun koma mabarata sun koma mayunwata Masana sun ce sakatun gwamnatin Najeriya ne kan taɓarɓarewar muhalli ya jefa ƙasar cikin matsalar tsaron da ƙasar ke fuskanta. Illoli yawanci na rashin tsaron nan da kake gani yau suna faruwa, ai suna da dangantaka ne da taɓarɓarewar muhalli. Gwamnati ta ƙi ta hasko wa kanta wannan abu da makiyaya da manoma ana ta rigima To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto maku labaran duniya. 'Yan sanda a California sun yi wa masu zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinawa barazanar su watse ko su kama su. A wajen makarantar ɗaliban sai ƙara taruwa suke domin ƙara jaddada goyon bayan su. Zanga-zangar adawa da yakin da ake a Gaza na ƙara ƙamari a Amurka. Wakiliyar BBC ta ce ɗaliban na ɗaga hannu suna furta cewa a dakatar da kai hare a Rafa a kuma tsagaita wuta a ba Falasɗinawa yancinsu Shugaban ƙasar Colombia Gustavo Petro ya ce zai katse duk wata hudar diplomasiya da ke tsakanin ƙasarsa da Isra'ila kan rikicin Gaza. A wajen gangamin ranar ma'aikata ta duniya ya bayyana gwamnatin Benjamin Netanyahu da mai kisan kiyashi. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya ce matakin Mr. Petro bai dace da abin da Hamas ta aikata ba na yin fyaɗe da kisan kiyashi ga farar hula a ranar bakwai ga watan Oktoba. Dubin dubatar masu zanga-zanga a gaban ginin Majalisar Dokokin Kasar Jojiya ne suka nuna turjiya duk da amfani da hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi da 'yan sanda suka yi kansu. Wakiliyar BBC ta ce mutanen sun ki watsewa inda suke fita wajen ginin bayan 'yan sanda sun sanya masa hayaki mai sa hawaye bayan wani dan lokaci kuma su sake komawa. Masu zanga-zanga sun tare ne domin nuna adawa da matakin majalisar na amincewa da dokar da masu suka suka ce za ta iya shafe tarihin bakin haure a ƙasar. To labaran duniyar na zuwa maku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Donald Trump ya bayyana wa dandazon magoya bayansa a wajen kamfen cewa alkalin da ke jagorantar shari'arsa a New York baya da adalci. The judge, by the way, is the most conflicted person in the history. <laughs> I don't think there's ever been a more conflicted. Ya ce alkalin ya fi kowa rudani a tarihi, bani tunanin akwai wani alkali mai cike da rashin adalci irinsa. A ranar Talata ne aka ci taron tsohon shugaban amurka Donald Trump tare da yi masa barazanar ɗauri a gidan yari idan har ya ci gaba da maganganu marasa daɗi kan alkalai da kuma shaidu. Kamfanin Apple ya ce yana ƙoƙarin ganin ya shawo kan matsalar da ke hana wasu daga cikin wayoyinsa buga ƙararrawar da masu amfani da wayar daga bacci. Babu tabbacin mutane nawa lamarin ya shafa wanda ke haifar da dogon bacci ga masu amfani da wayoyin. wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa sun ta korafi a shafukan sada zumunta to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni 'Yan sanda a California sun yi wa masu zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗina barazanar su watse ko su kama su. a wajen makarantar ɗaliban sai ƙara taruwa suke domin ƙara jaddada goyon bayan su yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna rashin amincewa da yakin da ake yi a zirin gaza a jami'o'in da ke faɗin ƙasar amurka ga dai rahoton raliya zubairu ga dukkan alamu halin da ake ciki a harabar jami'ar ta ucla kan iya rincaɓewa yayin da aka tura da ƙarin jami'an 'yan sanda ha kuma mahukuntan jami'ar sun sake yin kira ga masu zanga-zangar da su fice ko kuma a kama su. Sai dai ana ci gaba da samun ƙarin ɗalibai da ke taruwa a wajen jami'ar domin nuna rashin amincewa da yakin da ake yi a zirin Gaza. Sun kuma da shewa suna yin Allah wadai da mamayar da aka yi wa zirin Gazan a lokacin da aka turo da ƙarin jami'an 'yan sanda. ofishin gwamnan jihar california ya ce ciki 'yan sanda game da matakin da suka dauka wajen kwanta da tarzoma da ta a cikin jami'ar ta california da ke los angeles an dai samu wasu mutane da ke goyon bayan isra'ila da suka rufe fuskokinsu da suka kai hari a sansanin da ɗaliban da ke goyon bayan palestinawa suka kafa a cikin harabar jami'ar ofishin gwamnan ta bakin kakakinsa ya ce jinkirin da aka fuskanta da kuma rashin ɗaukar kwakwaran mataki daga bangaren 'yan sanda abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya kuma nemi a hukunta waɗanda suke da alhaki. Fadar White House ta ce ana cigaba da sanar da shugaba Biden game da zanga-zangar da ake yi a wasu sassan ƙasar. Yayin wani taron manema labarai mai magana da yawon fadar White House, Karin Jean-Pierre ta ɗora alhakin zanga-zangar akan ɗalibai 'yan tsiraru. Students have the right to feel safe, they have the right to learn, they have to write the right to do this without disruption. Tace haƙƙin ɗalibai ne a tabbatar da tsaron lafiyarsu tare da ba su damar ɗaukar darussa kuma su yi karatu ba tare da wata tangarɗa ba. Uh, kuma abin da muke gani shine wasu 'yan tsiraru ne ke haka kuma bai kamata su kawo uh, cikas karatun ɗalibai ba. Ana da ya ci gaba da matsawa shugabannin jami'o'i lamba da su jajirce wajen daukar matakin dakile zanga-zangar da dalibai masu goyon bayan Falastinu ke yi yayin da zanga-zangar da suke yi ke bazuwa a fadin kasar. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To muna kama ku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. A Najeriya babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar wato PDP ta yi kakkausar suka ga gwamnatin ƙasar ta jam'iyyar APC game da ƙarin albashin da gwamnatin ta da cewa wani mataki ne na an yi ba a yi ba. Jam'iyyar PDP ta ce an yi ƙarin albashin ne yayin da jama'an Najeriya ke ta fama da matukar tsadar man fetur da tsadar kayan abinci da dai sauran matsalolin da suka haifar da tsadar rayuwa. Ga dai ƙarin bayani kan martanin na jam'iyyar PDP daga bakin Ibrahim Abdullahi muƙaddashin jami'inta na hudda da jama'a na ƙasa a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. ƙarin albashin abu ne wanda muke ce ma an baka da dama an anshe da hagu domin halin da ƙasa ta shiga a yau a ƙarƙashin mulkin waɗannan mutanen shekaru tara a tarihin Najeriya ya sanya 'yan Najeriya sun koma cikin halin ha'ula'i sun koma mabarata sun koma mayunwata sun koma fuskantar mummunan rashin tsaro to annati da halin ha'ula'i da ƙasa ta shiga da munanan duk abubuwan da za ka dinga tunani a ƙasar nan saboda haka ko da an yi ƙarin albashi ba ma kallon ƙarin ya isa ya kawo ma jama'a maslaha ko sawaba a cikin halin da suka shiga na hunci na kariyar tattalin arziki da sauransu. Abin da shi ma'aikaci yake tunanin zai samu a gwamnati ba kawai a ƙara albashi a cikin mummunan hali ba, sanda hauhawan kayan abinci da farashin kayan masarufi suka kai halin ha'ula'i. wannan ƙari da kai masa bai iya sayan masa kashi goma na abin da yake saye mashi a da saboda haka baka yi wani ƙari ba shi gaba ne na mai shiga rijiya yana ta yi kawai gashi yana tafiya ƙasa. To amma baka ganin wannan wani mataki ne ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara bi don nuna cewar tana sane da koke-koken ma'aikatan nan. To wai don ka yi ƙarin albashi amma kafin ka yi ka kawo hauhawan kayan abinci ka kawo karewan darajar naira da kai ƙari da shi ta kawo rashin tsaro a ƙasa wanda ma'aikaci karan kanshi yana tsoron inuwansa. To me kamata a yi? Na ɗaya shine da a tanadi tsaro a ƙasa saboda manoma su koma gonakinsu su noma abincin da ƙasan nan za ta samu ya wadata domin a samu sauƙin abinci. Na biyu jaye tallafin man fetur wanda ya haifar da wannan mummunan hauhawan kayan abinci. Yau man fetur a ƙasar nan ana sayan shi a naira dubu ɗaya da ɗari hudu a wasu wuraren kuma ma babu. abin da suka tabbatar mana da zarar an jaye wannan tallafin man zai wadata domin gwamnati za ta bar 'yan kasuwa su yi yadda suka ga dama da sauransu yau gashi na muna cikin halin ha'ula'i. to amma ita gwamnati ta iya kallon waɗannan bayanai naku kamar magana ce ta hamayya kawai. to idan ta kalle shi haka na magana na hamayya sai ta fito ta faɗa mana me take son mu yi mu fito mu yaba mata na cewa tana muguna ma talakawan ƙasar nan tana sa Najeriya koma baya cikin halin kangi da bakin ciki da kunci son take mu hito mu taba mata mu ce gwamnati kin yi kokari kuma alwashin da mu muka yi da talakawa na cewa za mu bi biyan al'amura na gwamnati inda aka saba musu za mu fito mu yi magana shi kuma ina alkawalin ya kwana to amma wannan matsala ce da ake ganin ta samo asali tun zamanin mulkin PDP da me ya faru a lokacin ina ganin Najeriya da ake ciki kenan wadda ake neman PDP yanzu ta dawo da Tochiland da rana ana neman misali wanda ya mulki a pdp na ƙarshe goodluck jonathan tsohon shugaba cewa ya dawo da tsari na gudanar da mulki irin nashi ya dawo yanzu ana neman shi a sadda ya bar buhun shinkafa naira dubu shida yau da ina ganin kusan naira dubu tasa'in kake sayan shi a lokacin da ya bar buhun taki naira dubu ɗaya da yan kai yau baka samun taki ma da dubu goma sha sumunti yana misali naira dubu biyu yau baka samun buhun sumunti a naira dubu goma sha wannan shine najeriya da aka bari da sauran abubuwan da bamu bukatan sai mun tsaya muna yake diddigin su a kasan nan ibrahim abdullahi kenan mukaddashin jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar pdp na ƙasa a najeriya ra'ayi riga kowa da irin tasa A makon nan ne gwamnatin Najeriya ta yi wa ma'aikatan ƙasar ƙarin albashi da kaso 25 da kuma 35 cikin 100. Jin kaɗan da wannan sanarwar ne ƙungiyar kwadagon ƙasar ta yi shuri da wannan ƙari, tana mai cewa an yi shi ne ba da saninsu ba, a yayin da kwamitin da aka kafa domin cimma matsaya kan ƙarin albashin bai kammala aikinsa ba. Ina son masu saurare su san cewa musamman ma'aikata wannan abin da shugaban kasa ya furta kyauta ne aka ba su an sheta amma kuma mu za mu ci gaba da tattaunawa na tabbatar da cewa mun samu musu albashi mafi ƙanƙanta. To shin ko wannan ƙari ya wadatar? Menene ra'ayin ma'aikatan akan hakan? Ko ina makomar ma'aikatan jihohi da yake ƙarin na tarayya kawai ya shafa? Batutu wanda muke fatan dubawa kenan a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To sai ku turo mana da ra'ayoyinku a hanyoyin da aka saba. gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta ce ta karbi yara ƙanana da aka yi safarar su daga jihar zuwa abuja a ranar talata ne rundunar 'yan sandan abuja ta ce ta kama wata jami'ar 'yan sanda mai mukamin mataimakiyar sifiritanda da wata mata da ake zargin sun sato yaran da shekarunsu ba su fi biyar ba ciki har da jaririya mai makonni biyu Dr. Jabir Sani mai hula kwamishinan lamuran addini na jihar Sokoto shine ya bi sawun yaran har zuwa Abuja bayan kwarmata masa matar da aka gani a tashar Sokoto dauke da yaran da ake zargi ba nata ne ga kuma karin bayanin da yawa awwal ahmad janyau kan yadda suka karbi yaran da halin da suke ciki yaran da na gani guda uku ne babban ita ce ta ce min sunanta asma'u sannan kuma juɗin ƙanana kanana eh, ba su san ko sunansu ba su iya faɗi to sai na sanar da mai girma gwamna cewa ga abin da ake ciki nan take sai ya kira ni a ce to yadda za a yi zai eh, iza kwamishina a police na sokoto ya tabbata cewa an kawo yaren a sokoto da isu da wadanda suka kama su aka iza wajen police commissioner kuma ya yi magana da shi police commissioner na abuja kuma aka iza mutane jiya da sauri suka zo abuja suka karbi yaren yaran sun biyo jirgi an sai musu tiket sun iso sokoto to kamar ya kuka samu yaran misali da suka zo hannun gwamnati eh yaren da suka sauko an fara wucewa da su asibiti ne a diba lafiyar su sai idan likitoci sun tabbatar da lafiyar su kalau ko kuma in suna bukatar wata kulawa an ba su wannan kulawan sannan za a kawo su a danka su ga mai girma gwamna wanda shi kuma zai danka su ga sauran da iyalansu. To kamar ya za ku bayyana girman wannan matsala ta fataucin yara ko satan yara haka da ake zargi? Babu shakka wannan matsala ce mai girma sosai wadda wannan abin ba karamin nasara ba ne kuma ba karamin jawo hankali ba ne ga na farko iyaye da su kula da 'ya'yansu ƙanana ah, su babbar irin waɗannan yaren tsakanin da Allah bai kamata a ce an basu har sun fita waje an ɗauke su ba a sani ba sannan kuma kira ne ga mutanen unguwa su ma su dibi bakin fuskoki da ke shigowa unguwannin su da kuma yare da suke gani sannan a gefen hukuma kuma wannan lalle babban kira ne babban faɗakarwa ne na cewa za a ƙara zabura wajen tabbatar da an ƙara samun tsaro a cikin a cikin gari cewa irin wa'annan abubuwan an dakile aukuwarsu a gaba insha Allah. Ita wadda ake zargi din tana hannun 'yan sanda a Abuja ko an dawo da ita Sokoto? a wadda ake zargi an dawo da ita sokoto tana hannun 'yan sanda kuma za a shiga shari'a da ita yadda hukunci ya bayar insha Allah da doka ta tanada. Dr. Jabir Sani mai hula kenan kwamishinan lamarin addini na jihar Sokoto. To yanzu karfe bakwai ne saura minti goma sha shida a jihar Sokoton Najeriya haka kuma lokacin yake a jamhuriyar Nijar shida saura sha shida agogon GMT da Ghana. Rabi'atu Kabir ka cike gabatar maku da shirin safe kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na intanet wato bbc bbchausa.com inda za ku iya karanta labaran da muka wallafa maku. akwai mahaukan 'yan mata da ke bijirewa taliban akwai kuma bidiyon daga bakin mai ita tare da bilki mai abinci ta shirin daɗin kowa. To tun a farkon shirin kun ji cewa masu zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗina Amurka na fuskantar barazanar jami'an tsaro.